Wa bari mu yi azama kuma zuwa ƙarƙashin gada. Me gida? Fita ta ka yi? Yau kwaci da ci umarsa. Me gida? Hmm? Fita ta kai. yi? zan yi ga zahiri na gama shiryawa. Dama na ce maganar kuɗin abinci da kuɗin magani. Akin lafiya ne? Me gida ka manta na ce maka ba na jin daɗi? Au, ina eh, manta. Ɗauke in manta ɗauke. Kowa ma ba ƙuri ake yi. Ƙuri ake yi kasa nan tamu na ga talatin Eh mana ce mana ne ke mana dambu da man gyaɗa ki watsa mana gyaɗa a kai goma goma ki sai paracetamol goma ki adana sai sai nan da kwana gida shida eh talatin da ka ban eh. zan sai dambu na goma eh. goma in sai paracetamol eh. goma kuma in ajiye adana eh Yanzu mai gida tsakani ga Allah da kamun gara kai ka je kama wasu a waje? A'a, kamar ya waye ce miki ina yau a waje? A, kin jiki. Kuma yanzu kai kana burin yanzu ina yi siya dambun ma na goma in rage ma kuwa. Ƙwarai kuma kuwa, kwarai ma kuwa. Rage ma dambun. In fita in je in gama abin da na furin ma a wajen dawo ba abinci, ki rage min ki ajiye min nawa. Na gode. Bakin ke sari. ina gadan na da ba kare ba ta hangangan hmm. to ba ki isa ga wannan gurin haka kace ko kware kuwa shikenan a dawo lafiya Allah ya tsare talatu